sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud lalu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 29 ga watan Afrilun 2022 wanda ya daidai da 28 ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai. wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce har yanzu ba su ga wata alama da ke nuna cewa za a samu maslaha tsakanin rasha da ukraine ba china ta dakatar da ayyukan sufurin jirgin ƙasa tsakaninta da koriya ta arewa za ku ji dalili a yau juma'a japan ta gano inda wani jirgin ruwan ta yake kwana shida bayan da ya batan dabo tokanin labaran kenan daga rahotanni kuma za a ji cewa a jihar Gombe al'ummar da ke zaune a unguwar Tumfure sun fuskanci wata gobara cikin dare bayan da wutar lantarki ta fada kan gidajensu ta hallaka wasu mutane. sannan za ku ji cewa jam'iyyar apc mai mulki ta mayar da martani kan korafe-korafen da ake yi kan kuɗin fom ɗin takarar mukamin shugaban ƙasa kuma idan mutum da gaske yake ya so ya shiga zaben shugaban najeriya idan ba shi da hanya ba shi da masoya za su miliyan 100 to bai cancanci shiga shugaban najeriya ba A duk ranar Juma'a muna tafe da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum. Wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce har yanzu ba su ga wata alama da ke nuna cewa za a samu maslaha tsakanin Rasha da Ukraine ba, yayin da mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar ya shiga wata na uku. yayin wata hira da ya yi da muryar amurka a ranar alhamis derek charlotte ya zargi rasha da nuna rashin himma wajen yin tattaunawa mai ma'ana don a kawo ƙarshen rikicin a jiya alhamis babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya isa ukraine bayan da ya baro moscow inda ya gana da shugaba vladimir putin na tsawon sa'a biyu babban jami'in ya ce sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya yi magana da guterres gabanin ziyararsa a moscow da kiev kuma amurka na jira ta ji karin bayani daga guterres kan hanyar da za a bi wajen samar da maslaha china ta dakatar da ayyukan sufurin jirgin ƙasa tsakaninta da kore ta arewa bayan da aka samu wasu da suka kamu da cutar covid-19 a kan iyakar birnin dandong kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta tabbatar a yau juma'a dakatar da ayyukan sufurin na zuwa ne wata hudu bayan da kore ta arewa ta sassauta matakan kariya waɗanda suka hada da kulle kan iyakarta tun a shekarar 2020 don yaƙi da cutar ta coronavirus matakin da ƙungiyoyin agaji suka ce su ne suka haddasa taɓarɓarewa tattalin arzikin ƙasar da barazanar matsalar karancin abinci da ka iya shafar miliyoyin mutane kamfanin dillancin labarai na yonhap ya ce hukumomin dondon sun ɗauki matakin dakatar da ayyukan sufurin jirgin ƙasan ne bayan da kore ta arewan ta mika wannan buƙata, ko da yake yonhap bai ambaci mijiyoyinsa ba hukumomi a birnin sol babban birnin koriya ta kudu sun ce suna ci gaba da sa ido kan lamarin a yau juma'a japan ta gano inda wani jirgin ruwanta na yawon bude ido yake kwana shida bayan da ya yi batan dabo kamar yadda jami'an tsaron gabar tekun kasar suka ce akalla mutum goma sha hudu aka tabbatar sun rasa rayukansu a jirgin ruwan an tsinci jirgin ne mai suna kazuwan a ƙarƙashin ruwan da zurfinsa ya kai mita da ashirin a can gefen arewacin tsibirin da ake kira hokkaido kamar yadda na'urar ɗaukan hoto a ruwa ta nuna an daidai na jin ɗurar jirgin ruwan ne a ranar asabar sawa'i da dama bayan da ya tafi yawon buɗe ido a wani yanki mai ɗauke da namun daji daga cikin mutum 26 da ke cikin jirgin akwai yara ƙanana biyu da matukan jirgin biyu mutum sha hudu ne suka mutu yayin da har yanzu ba a san inda sauran suke ba kamar yadda jami'an kula da gaɓar tekun ƙasar ta japan suka faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. A jihar Gombe al'ummar da ke zaune a unguwar Tumfure sun fuskanci wata gobara cikin dare bayan da wutar lantarki ta yi sanadin rasa rayukan wasu mutane tare da raunata ah, wasu. Ga rahoton da wakilin Abdulwahab Muhammad ya aiko mana. kamar yadda bincike ya nuna hatsarin wutar lantarkin ya faru ne a sanadiyar iska mai karfin gaske da ya sanadiyar tsinkewar wayar wutar lantarki daga injin transformer da ke ba da wuta a wannan yanki na tumfure ga dai ta bakin wasu mazauna unguwar tumfure da hatsarin ya faru akan idansu ni mai suna jarmaya galadima adamu jiya ina kwance da dare karawan karfe uku da rabi sai na ga wuta ya kama gida a anguwan tumfure kusa da layin yawunde ina zaune kawai da dare na tashi na ce zan bude kofa ina wuta ci ko ta ina ga ina jana har na fadi a kasa na ta ibu da na da na samu na yi na bude kofa kowane gida ya zama electric shock yana chokin kowa da kowa duk wanda ya taba gate ko kuma ya taba kofa wuta yana chokin naci akwai wanda suka rasa rayukansu akwai namiji mai suna um, um, andiri inusa akwai kuma akwai kuma mata akwai kuma mata da budurwa wanda suka rasu da hannuna aka cire gawakin har aka sa mota aka kai a asibiti zainab tijjani tofri cikin dare ko muna kwanci sai muka ji kara da muka ji kara muka tashi muna tashiwa muna duba akwai sai muka ga wuta na ci a gida muka ga wuta yana ta ci sai muka yi kokari muka fitar da yara daga daki muka fito da su waje muna fitowa da su waje muka fita muna ihu muna neman kiran taimako sai muka ga ashe ba mu kaɗai bane dukkan layin ne wuta ya kama gidaje da yawa wuta na ci wuta na ci sai allah ya sa wani bawan allah ya zo sai ya taya mu cire wani fuse daga nan aka ta zuba ƙasa muka samu wutan namu gidan sai ya tsaya mutane sun rasa rayukansu da a sanadiyan abin da ya faru duk wanda suka samu rasa ransu daga sun je kashe fridge kashe shi kenan abu kan ya ja su ina kokarin barin jan doka makullin gate akan fridge kawai sai ta yi daga ne to ya na tashi wannan sai Allah kwatan da take a gaban kofan gidana da ya ta diyar wuta ya rasa su ba su bai kama gobara ba wuta ne electrocution ne kashe su akwai wani daga can gate shi ma an ce wuta ne kashe ya sami shi a jikin fridge ne amma dai gaskiya wuta nepa ne ya kawo wannan masifan yanzu ga wannan mutum ya rasa masanta ya rasa yarsa ga wancan wata ne ta rasa mijin mu kan mu na riziki laciyon da yake jikin mu suran nasu kuma Allah zai yaye mana gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa ya haya cikin alhini ya roki Allah da hakan kada ya sake faruwa mun zo cikin alhini saboda abin da ya faru makwabta gashi gidan patrick kam da iyalin shi da yaro ɗora yarinya duka sun ma rasu don haka muna ba da hakuri kuma muna roƙon allah ubangiji ya ba mu dangana allah ya ba mu ikon kiyaye irin wannan kuma allah sa daga wannan kuma haka ba zai faru a madadin gwamnati da muna ba ku hakuri kuma muna ba da muna muku jaziya allah mai da alheri alhaji awal jada shine babban jami'in hukumar wutar lantarki da ke lura da shi da gombe a hira ta da shi ta tarho ya tabbatar cewa hatsarin da ya faru sanadiyar yankewar wayan wutar lantarki ne kuma yana jajanta wa al'ummar unguwar. babban a lokacin kuma da babban layi shi yake da wuta da ko ka jajanta musu Ko eh, na jajanta musu da ni aka ya ne ina gaban su da ni da ni da musu zai muka jajanta musu yau ma mu jajanta musu kuma haɗu da community da electricity din mun jajanta musu har ma muna tunanin ya za a yi a keɓe wannan iya gurin sauran gurin duk a mai da wutar shi gaba ki tun har yanzu gurin ba wuta idan aka ce maka an yi tsarin rayuka kai abin da ake ce dai a jaje a yi ta aziya a ta ba jama'a hakuri saboda yanzu ba lokaci bane na ka ce ga ni bai laifi ko gamar mara laifi. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bodi a Najeriya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Mahmud da ci gaban labaran. Yayin da ake shirin kammala azumin watan Ramadana ake kuma tunkara karamar sallah. 'Yan kasuwa da jama'a a birnin Accra na ƙasar Ghana na kokawa bisa tsadar suturu a kasuwa abinda har ya sa wasu masu karamin karfi suke tunanin yanke shawarar amfani da tsoffin tufafinsu ga wakilin muryar amurka hamza adams da karin bayani Na isa babbar kasuwan kumashi a nan Ghana inda na tattauna da wasu mata da suka isa kasuwa domin saya suturan sallah. Suna na mama, na zo sai ma yara kalmi na sallah. Farashin kayan da ya gashi na iri-iri amma ba sauki bane kuma Allah ba mu abin sai. Suna na Aisha, shekaran gade a baya bai taguwa. Yanzu haka bayan da muke sai 354 miliyan ka an je wai 7 miliyan komi ya yi tsara. Malama mami mai sayar da takalma a bakin kasuwan kumashi ta ce farashin takalma ya ninka har su biyu. tsada shekara ne. Kamar wanda ke rike da ke haka nawa kike sayarwa wancan shekara sana wani shekara. Ba ka 200 ne amma wannan shekara 400 shekara ka ba sauki cikin lamarin. Shi ko Malam Misbahu mai kawo kulluna da shaddodi daga Kano a arewacin Najeriya ya tabbatar da tsadar sutura a bana inda yake cewar shigowa da kayan da wahala a wannan karo. Yanda ake sayar da kayan ya kusan ninkawa akan yadda ake sayarwa a da. Saboda haka dole a nan din ma mutum ya kara Sannan kuma ga hanya ita ma ba kamar da mita ba hanya ita ma ana cin kuɗi. Na dai tuntubi hajiya mutum Mr. and Ladies Boutique ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa a Ghana masu kawo sutura daga manyan ƙasashen Larabawa a inda ta alakanta tsadan kaya a bana bisa shan kashi da CD ke ci gaba da yi a hannun dalan Amurka. labiya kamar wanga da kake farin ga wancan shekara mun sa da shi kamar 100 this year at 120 dola ya tashi ba ya fito gare mu ba ya fito ga bin da canjin ne. don canjin nan yana ba mu matsala. Farfesa Na'il Muhammad Kamil babban lecturer ilimin kasuwanci a jami'an kimiyya da fasaha ta KNUST a nan kasar ya ce mamayar Rasha da take ci gaba da yi a Ukraine na tasiri sosai. A eh, Russia in particular suna produce 40% of oil da ake samu a cikin duniya. To she yanzu da ya dace sun ka samu sun samu tangarda da suyan Ukraine she dace kuma European Union ana ba su sanctions. To kagan shebar oil ne kenan ma cikin system dama she karanci in yayi karanci kuma she kagan wato we have lesser products kenan demand din shi very high to shi ke kawo wannan na increases in prices malam musa shekayi ɗaya daga cikin masu magana da yawun gwamnati dai ya ce na daga cikin matakan da suke dauka ne gwamnati ya buɗe iyakan ghana musamman saboda 'yan kasuwa irin yadda za su kawo kaya idan kaya ya yawa muna kyautar sauki ya zo a na biyu kuma gwamnati ya zuba makudan dololi saboda ya datse ko ya katse a tabarbarewan cidi da yake ta hawa-hawa. A karon farko tun shekarar 2009 Ghana ta fuskanci hawan farashin kayayyaki da ya kai kashi goma sha tara da digo hudu a watan Maris ɗin bana da ma ya daidaita da azumtan watan Ramadana Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka Kumasi si Ghana. A gaida Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta mai da martani kan korafe-korafen da wasu ke yi dangane da kuɗin fom ɗin takarar shugaban ƙasa da jam'iyyar ta saka kan naira miliyan ɗari yayin wata hira da yi da muryar amurka shugaban jam'iyyar abdullahi Adamu ya ce ikirarin da wasu ke yi na cewa farashin fom ɗin zai ƙara rura wutar matsalan cin hanci da rashawa a ƙasar batu ne da ba shi da tushe balle makama kamar yadda za ku ji a hirar da suka yi da alhassan bala kuma idan mutum da gaske ke ya sai shiga zaben shugaban najeriya idan ba shi da hanya ba shi da masoya za su haɗa shi miliyan 100 to bai cancanci shiga shugaban najeriya ba shugaban najeriya ba abin wasa ba ne ba ba abin wasa ba ne ba kuma duwa yana sun shi da ba wani ke ganin ci kusa-kusa na abin da ke bukata kamar eh, eh, shiga eh, apc jam'iyyar sun suka tara jam'iyyar suka tara a amerika ka ne idan mutum suna neman shugaban kasa ko da tintiri ne bai da komai masu son shi suna iya haɗa kai su bi jiha-jiha su tara kudin suke bukata nan su biya ba dokan na ya yi haka bai zama miliyan ɗari ma kawai sai gasa miliyan ɗari barkatai ba ɗari ɗaya kawai ba ta hanyar gudunmawa na masoyan shi to yanzu misali mutum mai neman shugaban najeriya ya nemi mutum dubu goma dubu goma kawai kowa ya kawo mashi dubu goma nawa na ka yi sau da kuɗa ke bukata mai neman shugaban najeriya in ba shi tsakanin shi da alabar da kudin bai da hannu bai yanzu wadda su kawo gudunmawa yan jam'iyya masoyan shi ko yan najeriya masoyan shi kuma ya ce shugaban najeriya shugaban najeriya ba dai ba reni ba ba ana neman sarkin tashan garin kuma ne ba alman shugaban najeriya ne shugaban najeriya kuma mutane da yana cewa hakan zai kamar bunkasa maganar cin hanci da rashawa wannan wannan wannan wannan idan kana son ka ka kashe kare ko ba ta wani suna suka suka zafi me ya kawo batun neman shiga zaɓe shugabancin najeriya me haɗa shi da cin rashin hanci in ba ka shiga ka shiga ba dole mutum da bai ba ga miliyan ɗari a rayuwar shi shiga shi jami'a mai ko ina ko ina a duniya ka gami kasa daya da ka sani za a jalibi shugabancin kasan ba za a biya kuɗin da yake ga jam'iyya inda suna aika a tuya demokradiyya yin namu ne ba za a biya kudi yadda kai naira miliyan ɗari ba miliyan ɗari nawa ne To yayin da aka doshi bukukuwan karamar sallah al'ummar jihar Maradi a jamhuriyar Nijar na ci gaba da kokawa game da tsadar kaji da zabbi tsuntsayen da ake yawan amfani da su a lokacin shagulgulan sallah Daga maraɗi ga rahoton da Masir Sani ya aiko mana. yanzu haka ina cikin kasuwar kaji da zabi da ke cikin karar maradi inda hada-hadar saye da sayar da zabi da kajin ta fara kankama komi masaya ke cewa game da haka na yake su da wasu da suka zo sayi ga hirar ta hada ni da su sunana dai fatima bakar ake ce mai nan maraɗin ke da zama madam nuruddin sidoniya kaji aka zo sai ko zabi to muna diba da wanda dai yana da dan sauki sauki eh. sai mu yi mai laji mu siye a nan gauraya eh to yaya da kuka shi kudin su akwai sauki koko dai To, da damu damu tun da bara mun sai su har sankini sankini. Ka biyar. Eh, kenan akwai dan sauki sauki ba ka babbara ba ko. Hmm. Kuma in ka zo kasuwa duka ya ne ba dai ne ba ba kamar bisa hanya ba akwai dan sauki. na mutaka na zo nan kasuwa in diba zabi to na gani abin ba kyau yawa matsala yanzu ta farko dai rashin kuɗi to da an ce ba kuɗi ga jama'a to kaga abu to na taba na je daga jika hudu sai hudu da wani abu ni ko wanda na tunani in tawo da ko jika uku haka misali ko bi da rabi to na ga abin ma ya wuce sani na an yi ma tunani ma koma wani ma in ma shiga da raba ta manyan basashe su mu sun kawo dogon guri sun aza to su ko mutane ba su da kuɗi. Wannan farashi dai da wasu daga cikin masayan ke kokawa na tsada a cewar masu sai da kaji da zabbin ba a kiran shi da tsada idan an tuna a shekarar da ta gabata kamar yadda wasu masu sai da kaji da zabbin suka tabbatar mini. Eh Malam Hassan mai sai da kaji da zabi bana kasuwa sai dai godiya wajen Allah kuma bana matsarki akwai mutane ba su da kuɗi ka gabar kamar yanzu ga zabu jikka biyar shi amma bana gashi nan farashi ya faɗi duk girman shi da shekka hudu uku da rabi ana samu kai daidai karfin mutum insha Allah in sai ya samu baya da babu insha Allah mutane suna ganin tsada kaya kuɗi ne babu muna da fatan Allah ya kawo kowa dan abin da za a faranta mu iyalin shi dare kuma muna fatan kowa Allah ya bada abin zai sai idan faranta mu iyalin shi rayuwa ajimin tari ya kasuwa lokaci kaɗan ya rage sallah daga ina daga ina ne waɗannan tsuntsaye suke hitowa namu ne na gida ko ku har na makauta nan nan ne gida ana da kewaye namu ne nan mm, mm. kashi da zabi kashi da zabi ba to ya magana farashi farashi Allah ya ko zo daidai karin shi ne me yasa kuke sanya maka ya tsada ai ba sai da tsada bana ba la baka san yanda aka sai da zabo ba ba la jika biyar bana fa jika hudu me fatan ku a wannan shekara kowa zo ya sayi. Alhaji Madugu da ke matsayin shugaban masu sai da kashi da zabi a wannan jiha ta Maradi ya bayyana cewa abin yana da dushe daga yadda kaya suka zo da kuma kiran shi ga bangarorin biyu masu saye da masu saidawa domin samun fahimtar juna a kowace shekara domin gudu tare a tsira tare. Eh, tsuntsaye duka na ko'ina da ka sani da ba mu da gona ta kashi ba yiwuwa a ce a sami yadda ake so eh, yadda aka dama za a sha haka nan. Gaskiya ne muna son jama'a mutanenmu masu kaji da zabi sauka mutane mutane eh duk wanda ya samu sauki ya saida sauki batun tsadar kaji da zabi na ɗaya daga cikin abubuwan da ya zama ruwan dare game duniya har lokacin da shagulgulan sallah suka zo ire-iren haka tare da fatan Allah ubangiji ya baiwa kowa ikon hidimta ma iyalin shi albarkacin wannan sallah karama da za a yi a faɗin duniya a shekarar bana Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A kowane azumin watan Ramadana ya zama al'ada a nan Amurka kaga musulmi sun taru a masallatai don yin buɗe baki a wuri guda. Sai dai bayan barkewar annobar COVID-19, masallatan sun samar da wani tsari na ciyar da mutane inda za a mika mutum abinci yana cikin mota sai kuma ya wuce shirin duniyar amurka na wannan mako ya duba wannan tsari ne inda muka ziyarci wani masallaci da ke jihar virginia sunana mahmud lalo madalla to masallacin darin nur a unguwar manassas da ke jihar virginia a nan amurka kan karbi bakuncin musulmi akalla 800 a duk lokacin da aka sha ruwa. Shirya abin buɗe baki ga wannan adadin mutane a tsawon kwanaki talatin kan buƙaci masu ayyukan sa kai da kan sadaukar da ƙarfinsu da lokutansu wajen ganin sun taimaka. Ayas Sheikh na ɗaya daga cikin masu irin wannan aiki na agaji kuma cikin harshen Urdu ya faɗa mana cewa We work as volunteers for the whole month of Ramadan while maintaining our full Mukan yi aikin a matsayin masu sa kai a daukacin watan na Ramadana ne, yayin da kuma muke wasu ayyukanmu. Shekara uku kenan muna wannan aiki. To a kowace rana akan dafa abinci daban-daban ne a cewar Huma Sheikh. किसी दिन हमारे पास some days we have biryani some days tace a wasu ranakun mukan girka dafa duka ko samosa ko kaza da kori mutum ɗaya ne zai kawo kazar ɗanya a tsawon watan wasu kan ba da gudunmuwar sauran kayayyakin haɗi To ɗalibai ma ba a basu a baya ba domin sukan zo su ma su taimaka wajen zuba abincin a kwanuka da zarar an gama dafawa wanda hakan yakan ma sa su samu maki a makaranta ɗaliban sun ce sukan ji daɗi a duk lokacin da suka bada da irin wannan gudunmawa ishan arina na ɗaya daga cikin waɗannan ɗalibai we have this opportunity to volunteer at ya ce muna samun damar ba da gudunmawa a wannan masallaci kuma mukan yi haka ne daga zuciyarmu wato tsakani da Allah ita kuwa Samira Idrisu cewa ta yi you can get more blessings in doing it. And I got to know Za ka samu ƙarin albarka idan kana wannan aiki. Ni gidana bai da nisa a nan kusa nake, dama kuma nakan zo ne sallah a nan. Nan kuma Adam Hakke ne yake cewa abun farin ciki ne kaga kana farantawa wani rai. A cewar Fauziya Ahmed al'adar yin buɗe baki a lokacin azumin watan Ramadana abu ne da ya zama kamar na gargajiya. फूड uh, Sharing food and eating together uh, is an uh, Islamic way. Ta ce raba abinci da ci tare al'ada ce ta musulunci. To sai dai waɗanda suke shirya wannan baki sun ce matsalar corona virus? ta sa an koma raba abincin ta hanyar miƙa wa mutane a mota su wuce. Rafi Uddin Ahmed shine shugaban ƙungiyar musulmi mazauna jihar Virginia. When the pandemic started, we used to deliver food at people's houses, but not anymore because now the demand for Yace a lokacin da annobar COVID-19 ta barke, mun fara ne da kaiwa mutane abinci har gida. Amma yanzu mun daina saboda mutane sun fi ganewa su zo a cikin mota a miƙa musu su tafi. Sai dai idan wani mai larura tana kasa ya tuntuɓe mu cewa yana buƙatar abinci, kuma ba shi da abin hawa. Mukan kai mashi har gida. ɗaruruwan musulmi daga sassa daban-daban sukan karbi abincin buɗe baki a kullum a wannan masallaci inda jama'a da suke ba da tallafin haɗa wannan abincin to kafin mu karkare shirin ga wannan sakon duniyar amurka duniyar amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar kama daga siyasa kimiyya tattalin arziki tsaro al'adu nishadi diplomasiya harkokin fina-finai kai hama da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa sai ku rika kasancewa tare da sashen hausa na muryar amurka a kowace ranar juma'a da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin duniyar Amurka. duniya Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. To da fatan za ku rika kasancewa tare da mu a kowane mako. To masu sauraro da haka mun kawo ƙarshen shirin na duniyar Amurka a wannan mako sai kuma wani makon idan Allah kai mu. Yanzu a madadin Fa'iza Bukari da ta hada ainihin rahoton. da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce daga Salamata Haruna Daba da anti matar Baffa Haruna Bajoga. Suka ce azumi dai yana ta mana bankwana da haka muke addu'ar Allah ya amsa mana ibadan da muka gabatar. Amen. Sai kuma wasiƙa ta gaba daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa. Don Allah ku bani dama in yi kira ga 'yan uwana matasa. da mu gujewa duk wata hatsaniya a yayin bukukuwan sallah mai karatowa mu zamanto masu natsuwa da godiya ga ubangiji da ya nuna mana wannan rana daga ƙarshe nike addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen duk wasu matsaloli da suka yi mana katutu a ƙasar mu najeriya amin summa amen yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari tasirin azumi ga matasa sunana Khalid Zakariya Khalifa liman na masallacin Islamic Center da ke garin Jere. Ta farko ina jawo hankalinmu gaba ɗaya da shugabanni da malamai da talakawa mu ji tsoron Allah kuma mu yi haƙuri. Sannan talakawa a yi biyayya shugabanni kuma su yi adalci su ji tausayi. Watan azumi ga kuma halin da muka samu kanmu a wannan shekara na kuncin rayuwa wadda ya shiga duniya ne ba Najeriya ba Kaduna ba. mawadata da masu karfi da Allah ya ba su su taimaka domin a samu sauƙin wannan rayuwa kuma mu ci gaba da roƙon Allah ya kawo mana sauƙin wannan bala'i ya kuma rage mana ya kare mu wadda suka kamu Allah ya ba su lafiya wadda kuma ba su kamu ba muna fata Allah ya kare mu gaba ɗaya su kuma shugabanninmu Allah ya ba su ikon yi mana adalci. Kiyamun laili wannan da ake yi wannan ba laifi ne shi ba lokacin shi da ya gushe ba kuma shi ba za a samu wani canji a kan shi ba. mutum na iya yi a gidan shi shi kadai asali ma an fi son mutum ya yi shi kadai a gidan shi sai dai na ramadana ne aka fi son a taru eh, idan har zai yi to amma tun da ba zai yi ba to mutum ya tashi shi kadai da iyalan shi su tsaya eh, yana gaba suna dan gefe a dan bada tazara kamar yadda aka ce a roki Allah a yi ibadan insha Allahu Allah zai karbi addu'an mu kuma muna sa Allah subhanahu wataala mai jin abin bayin sa ne kuma mai yayi ma bayin su damuwa ne kuma zai yayi mana ma a yi haƙuri da yadda muka samu kanmu ɗin mu kai ma Allah kan Allah mai jin roƙon bayansa ne insha Allah zai yi mana wannan kuma hanyar da zamu bi kenan wata ne na addu'a wata ne na alkhairi wata ne mai albarka to wata ne da babu sha shamaki tsakanin addu'an bawa da kuma mahalicce shi insha Allah subhanahu wataala za a samu fita da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce har yanzu ba su ga wata alama da ke nuna cewa za a samu maslaha tsakanin rasha da ukraine ba yayin da mamayar da rasha ta yi wa kasar ya shiga wata na uku yayin wata hira da ya yi da muryar amurka a ranar alhamis derek charlotte ya zargi rasha da nuna rashin himma wajen yin tattaunawa mai ma'ana don a kawo ƙarshen rikicin china ta dakatar da ayyukan sufurin jirgin ƙasa tsakaninta da koriya ta arewa bayan da aka samu wasu da suka kamu da cutar covid-19 a kan iyakar birnin dandong kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta tabbatar a yau juma'a dakatar da ayyukan sufurin na zuwa ne wata hudu bayan da koriya ta arewa ta sassauta matakan kariya waɗanda suka hada da kulle kan iyakarta tun a shekarar 2020 don yaƙi da cutar ta coronavirus. a yau juma'a japan ta gano inda wani jirgin ruwanta na yawon bude ido yake kwana shida bayan da ya yi batan dabo kamar yadda jami'an tsaron gabar tekun kasar suka ce akalla mutum goma sha hudu aka tabbatar sun rasa rayukansu a jirgin ruwan masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe idan allah ya kai mu shirin mu na dare za ku ji sabon shiri a madadin mahmud lalu wanda ya taya ni gabatar da shirin da daniel l brown wanda ya haɗa mana shirin da injiniyanmu na yanzu Patrick Daya ni Hanifa Kabir Isa nake ce a sharuwa ruwa lafiya.